This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wani la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfi Hashin Gumel tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Talata 20 ga watan Fabrairun shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Aisha ba makanan labarai. To Sarfilu an fitar da wani sabon kuduri daga Amurka na 'yanta waɗanda ake garkuwa da su da tabbatar da kare fararen hula a rafa. kremlin ta bayyana zargin putin da hannu a mutuwar navalny da labari mara tushe sannan ukraine ta yi maraba da tallafin sojin sweden na dala miliyan 683 sannan ta ce tana buƙatar ƙarin tallafin soji idan kare kanta daga hare-haren rasha to kanin labaran duniyan kenan cikin shirin za a ji cewa biyo bayan sake gina kasuwar banki da gwamnan jihar borno ya yi ƙasar kamar ta yi maraba tare da aniyar haɗa kai da ƙasar kamaru wajen aiwatar da ayyukan gina yankin arewacin ƙasar da ke fama da matsalar tsaro daga nan za a ji cewa gwamnatin paul biya ta kafa wata wani kwamitin samar da zaman lafiya da 'yan awaran ƙasar kamaru ko yanzu da gwamnati na taka rawan gani musamman ma kwanan nan shugaban kasa bayan lamshe zabe ya saka wata komiti na wato sayar da wannan matsala To daga nan kuma sai shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe zai kawo mana. To amma fa sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya ta kunna. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya ga labaran duniya. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton zafafa fada a yankin Han Yunis a zirin Gaza a yau talata yayin da majalisar kolin majalisar ɗinkin duniya take shirin kada ƙuri'a a kan wani ƙudurin da algeria ta gabatar na tsagai ta buɗe wuta nan take inganta kai kayakin jin kai da ƙin amincewa da sauyawa 'yan filistinu matsuguni da ƙarfin tsiya jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenfield ta ce amurka za ta yi amfani da ƙuri'arta don hana yin sulhu wanda ta ce yana iya haifar da nakasu ga ƙoƙarin yunkurin yin sulhu da ake yi. Hotunan da aka ɗauka ta sama sun nuna ƙasar Masar ta fara gina dogayen shingaye a kusa da kan iyakarta da Gaza da zimmar hana shigowar mutane, ko da mutane da yawa sun yi yunkurin ficewa. who a yau talata ta ce ta jagoranci kwashe mutane 32 da ke cikin tsananin yanayin jinya daga cibiyar lafiya na nasir a Khan yunis a tsakiyar batakashi da wato da takaita zirga-zirga kungiyar ta who ta ce jami'anta ne suka buƙaci kwashe majinyatan bayan da samaman sojojin isra'ila a makon da ya gabata ya lalata na'urorin asibitin kuma suka daina aiki wani mai magana da yawun shugaban rasha vladimir putin ya ce zargin da mai ɗakin shugaban adawar rasha alexei navalny ta yi cewa an kashe mijinta ne ba shi da tushe balle makama yulia navalny ta furta karara cewa vladimir ne ya kashe mijinta a wata sanarwa cikin bidiyo da ta kafa a yanar gizo a ranar litinin kwanaki bayan da Navalny mai shekaru 47 ya mutu a inda ake tsare da shi inda yake zaman wakafi na shekaru 30. Da farko dai mai magana da yawun Kremlin Dmitry Peskov ya ce ba zai mai da martani akan zargin da mai ɗakin Navalny ta yi ba yayin wata zantawa da manema labarai ta wayar tarho a ranar Talata. To sai dai kuma ya ayyana zargin da izgilanci mara tushe ya ce ta yi zargin ne cikin yanayi na alhini. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi maraba da tallafin sojin dala miliyan 683 daga Sweden wanda ya zo a daidai lokacin da Ukraine ɗin ke ci gaba da neman taimakon kasashen duniya a mamayarta da Rasha ta kaddamar Zelensky ya ayyana tallafin Sweden da mai mahimmanci ga jajircewarta da zaluncin Rasha sannan babban sadaukarwa ga kare zaman lafiya da 'yancin Turai. zelensky ya wallafa a kafar sadarwa cewa makaman artillery makaman kare har-haren sama rokoki jiragen yakin ruwa motocin yaƙi masu jure bama-bamai da sauran kayayyakin yaƙi suna daga cikin abubuwan da ƙasarsa ke matuƙar bukata a filin daga ukraine ba wato ya ce ukraine ba 'yancin kanta kawai take ƙoƙarin karewa ba amma na turai baki ɗaya a cewar johnson sweden za ta tsaya da ukraine iya tsawon lokacin da za ta bukata ba zai yiwu a bar rasha ta yi nasara ba ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc to nan ba da jima ba aisha ta sake damar da karashin labaran duniyar amma kafin nan bayan da gwamnan jihar borno baba gana umar zulum ya sake buɗe kasuwar banki don sake tafarɗo tattalin arzikin jiharsa. sa Jihar Arewa mai nisa ta Kamaru da ke makwabtaka da Borno ta yi maraba tare da haɗa kai don tabbatar da cigaban gaban al'ummomin yankunan biyu. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Muhammad Rabi Damba ya haɗu mana. Tarayyar Najeriya ta hanyar wannan kasuwa ta ƙasa da ƙasa da aka gina a banki a Najeriya wanda ke kusa da ƙaramar hukumar Kolofata da Mora a ƙasar Kamaru ta yi niyyar haɗa kai da ƙasar Kamaru wajen aiwatar da ayyukan gina yankin arewacin ƙasar da ke fama da matsalar tsaro. Ga kallon mijin yawa bakare, gwamnar jihar Arewa mai nisa. A nan da zan iya sanar da al'umma cewa tare da mai girma Baba Gana Umar Zulum za mu yi aiki kafada da kafada domin wato farfado da wannan jihar ta arewa mai nisa na kasar kamaru gina wannan kasuwa wani martani ne ga faduwan darajar naira da ake fama da shi akan rashin dala da ya kasa ganuwa baya-bayan nan abin da ya sa masu hada-hadar kasuwancin canji ke ganin cewa bukatar kuɗin da ake da shi ya ɗara abin da ke hannunsu don daidaita wannan lamarin dole ne wadata ta wuce abin da ake bukata Malam Adamu Bulbula ya ce. Buɗe wannan kasuwa farko dai sai dai in ce Allah ya saka da alheri domin iyakacin gwargwado gwamna zulum a bisa duka alamu yana nuna cewa mutum ne wanda yake kishin talakawansa mutum ne wanda yake damuwa da damuwan kasansa a lalle wannan guri ya shahara da yawan tashin bam da kuma waɗannan mutane yan boko haram to amma a bisa dukkan alamu hakan yana nuna cewa yana iyakacin ƙoƙarinsa ya ga cewa ya yi hikiman da zai rage wa talaka raɗaɗin talauci da tsanani da kunci da tashin hankali an kuma ambato rufe iyakoki da wasu ƙasashe da ke makwabtaka da Najeriya na cikin abubuwan da suka haddasa faduwar darajar neran. Malam Adamu Bulbula ya ƙara da cewa. Ai gaskiya tun da ake dai tsawon shekara da shekaru zan ce, nera ba ta taɓa faduwa irin na wannan lokaci ba jaka ɗaya za ka sanja ta jaka ɗaya za ka sanja naira dubu biyu har da ɗari uku to ai wannan abu sai dai mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un Allah ka mana sauki Allah ka mana fita amma hakan yana da nasaba da fita daga cikin wasu ƙasashe guda uku da suka fita daga cikin ECOWAS Burkina Faso da Mali da Niger fitansu a cikin ECOWAS yana ɗaya daga cikin dalilan abin da ya sa naira ta faɗi kuma saifa ta yi sama gwamnar jihar Maiduguri ya bayyana aniyar buɗewa ɗalibai da suke son ci gaba da karatu a Najeriya da kuma inganta rayuwar 'yan gudun hijira da ke sansanin Minawawo tare da mayar da su gida bayan wani taron ɓangarori uku. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan wundere, cibiyar Adamawan Kamaru. To a gaida Muhammad Rabi danba. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo mana da karashen labaran duniyar. ƙungiyoyin da ke tsaron Bahar Maliya sun ba da rahoton wani hari da aka kai wa jirgin ruwa na dakon kaya. Wannan hari ne na baya-bayan nan cikin jerin hare-haren da mayakan Houthi da ke Yemen mai samun goyon bayan Iran suka kai, wanda ya dakatar da zirga-zirgar jiragen ruwa a yankin. hukumar da ke kula da safarar kayayyakin da ake bi da su ta ruwa ta birtaniya ta ce harin jirgi mara matukin ya yi wa wani ma'aikacin jirgin ruwan rauni rahoton hukumar ya ce lamarin ya auku a tazarar kilomita 110 da kudancin jibuti ne sannan kuma ma'aikatan jirgin wato jirgin da ke kan hanyarsa zuwa madakatarsa na gaba suna cikin ƙoshin lafiya kamfanin tsaron ruwa na birtaniya ambre ya ruwaito wani hari a wannan yankin sannan ya ayyana cewa jirgin dakon kayan na ruwa ya taso ne daga marshall islands jirgin ya yi dakon hatsi ne daga argentina akan hanyarsa zuwa tashar jirgin ruwan yemen a arden a ƙarshe jam'iyyar ƙasar hungary mai mulki a yau talata za ta yi zaɓe don tantance manufar sweden na shiga ƙawancen nato sannan ta ce za ta tallafa wa sweden ta kai gaci ministan tsaron sweden paul johnston ya faɗa a yau talata cewa sun yi na'am da wannan al'amarin sweden ta nemi shiga ƙawancen neto a watan mayun 2022 bayan da rasha ta kaddamar da mamayarta a ukraine amincewa da ƙawancen mambobi wani mataki ne da ke buƙatar amincewar dukkanin mambobin ƙungiyar sannan hungary ce ƙasa ɗaya tilo da bata amince da bukatar sweden ba Aisha Ma'azu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madala. a yunkurin samar da zaman lafiya bayan kwashe shekaru ana faɗa tsakanin 'yan awarin ƙasar kamar da dakarun gwamnati yanzu haka shugaba palvia ya kafa wani kwamiti da zai duba tare da samar da hanyar warware rikicin da ya ƙici ya ƙi cinyewa wakilin garba awal na ɗauke da wannan rahoton Gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta kafa wata kwamiti ta musamman domin sasanta rikicin 'yan awaren Ingilishin ƙasar ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamnan jihar Littoral Fayango Francis. Amma ɗaya daga cikin 'yan kwamiti ɗin da yi Alhaji Ahmadu ya mini ƙarin haske kan wannan kwamitin da shugaban ƙasa Fulbiya ya kafa. Ƙasar Kamaru take fuskanta musamman ta shashin 'yan Ingilishi ko ta shashin Baminda da Boya. To yanzu da gwamnati na taka rawan gani musamman ma kwanan nan shugaban ƙasa bayan lamshe zaɓe ya saka wata kwamiti kwamiti na wato tsayar da wannan matsala kwamiti ne wato wanda ana nema wannan mutane 'yan ta'addan da suke jeji su fito su zo su mika wuya saboda a gyara al'amari kasancewa da sun shiga jeji sun ɗauki makamai to a hakan kuma suna da matsaloli yanzu suna so su dawo birni suna jin tsoro wayan suna ganin idan suka shigo gari dole za su je gidan yari ko kuma shi yasa daiwa na cewa shi dai su mutu da bindigan su a hannu mai kasa da ya ga haka shi ce gumma a sa kwamiti wanda idan mutum ya tuba ya dawo da bindiga za a iya ɗaukan shi a gyara shi a yi mishi diko kuma sannan a tura shi cikin jama'a to kaga yanzu kwamitin in muna kenan alfahari da wannan kwamiti wanda aka sa a kwanan nan kuma wanda babban gwamna ne wanda ya aiki a birnin duwala shi wannan Fahimgo Francis aka sa kan wannan kwamiti shi zai tafiyar da wannan kwamiti kuma an sa kuɗaɗe masu yawa wanda duk wanda ya zo dai wannan kwamiti zai za ɗaukake shi kuma za gyara mishi tafiya kuma ba za yi wani ko a kama shi ba ko kuma a tsorata rayuwar shi ba. Alai dan Asabe ɗaya ne daga cikin masu faɗa aji a ƙungiyar 'yan awaran. Kwanan nan wannan shi shugaban ƙasa bayan ya yi kiritin wani kwamiti wanda su ne za su je su sa mutane su wato su 'yan ta'adda su aje makamai. To har yanzu dai ba mu san ta ya za a yayi wannan din ba domin an yi an yi amfani da karfi wato da karfi soja da komai da komai wannan din bai yiwu ba to ba san yadda za a shugaban kasa zai zo na kawai yayi digiri cewa an kafa kwamiti wanda za su je su ne za su je su sa mutane su su ajiye makamai wannan din yayi ba domin tun lokacin da ya sayi wannan digirin din ana kan kashe mutane ne kawai to kuma abin ne da mutane ba suka zauna suka yi nazari cewa wato su manya-manyan kososhin gwamnati ba sa so shi abin nan ya kare da yasa domin ba kuɗin wasa gwamnati take fitarwa ba akan gani cewa wato an ah, an kwatar da wannan tazoma da ya tashi tun yau shekara biyu da yan kai a wannan kan haka ne abu ta barbare gaskiya kan domin ah, ko da su yan eh, uwan uwanku yan jaridu wata tabo su za su gaya muku abin da yake wuce gaskiya domin akwai ma wato wani abin da aka yi aka nuna cewa kuɗin da aka kashe kawai 2016 eh, da abin da ya so har zuwa yanzu ya fi karfin miliyar dubu kuma babu abin da ya sanja to ina wayannan kudaden suke tafiya wayannan su ne suke tafiya da wannan su ne aka ba su wannan kudin din don su kwantar da wannan tarzoman din ba su suka saya su kai da kudin din domin ba abin da ya sanja gaskiya Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru to madalla a gaida Muhammad Awal Garba wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Haka kuma a koda yaushe ake so za a zuwa shafukan mu yanar gizo domin jin wannan shirin da masu sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Kazalika muna nan a shafin mu na Twitter, Facebook, Instagram da labarai da dumadumin su. To yanzu a nan Washington DC agogon muna cewa karfe goma da minti goma sha biyar na safe. yanzu kuma sai shirin noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Karmu wanda baya shi ne ta da mu, sanda na arzikinmu shi ne uwa yayin da 'yan najeriya ke ci gaba da kokawa kan tsadar rayuwa da tashin farashin kayan masarufi da kusan ba a taba ganin irinsa a tarihin kasar ba sai dai gwamnatin kasar ta ce tana daukan matakai domin kawo al'umma sauki a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon wakiliyar madina dauda ta tattauna mana da shugaban kwamitin kula da harkokin noma a majalisar wakilan najeriya honorable bella oji daga jihar kebbi kan yadda za a inganta harkokin noma da samarwa da al'umma abinci kusan shiga na uku kenan yanzu a majalisa kuma wannan shiga na bani ai a wannan kwamiti na harkar noma yana cikin lokacin da nake alfahari da shi a majalisa saboda ni yanki na ba mu san wani abubuwan da noma kusan in gaya muku noman rani da kuke ji ana yi a jihar Kebbi kashi 60 zuwa 70 duk mazaɓata ake yi shi so muna nan muna ba da tamu gudunmuwa mu ma wajen ba da tallafi ga yan mukan nan taki da buɗa ma manoma hanyoyi musamman irin godabbu zuwa fadamansu so da idan suka yi noma suna da hanyar da za su iya fitowa da kayan abincinsu ah, akwai wurare da dama inda muka gina musu tuwayar Tupware domin su je su inganta harkar noman su. Ina ganin yanzu bayan ma inaugurated din ni ma na yi program ya kai uku kuma duk programs ɗin da muka yi kusan kayan noma ne muka riba domin al'umma su koma daji a ci gaba da noma. To banda noman shinkafa eh, irin su alkama da sauransu fa. Eh shi ma ana yi da albasa. Kamar jiya da muka bar birnin Kebbi za mu je garin Suru wanda is part of my own federal constituency mm. wajen kaddamar da ba da wa'annan injimin muka da power tilas ga manoma. Minista ya ga turela lode da kaya waɗanda an loda musu kaya tsakanin albasa da dawa masara da ita alkama da kingin kayan masarufi na gona waɗanda za su fita zuwa wasu wurare a kudancin Najeriya. sai da ya yi mamaki ya ce wayannan abubuwan duka a nan aka noma su nake ga mishi wani abun minista a da nake ga ma na matsayina na na eh, manomi da kuma matsayina na ciyaman na kwamitin harkar noma a majalisa ta tarayya na gaya maka wayannan abubuwan da ake yi a kebewa shi ka gadan makanka kuma shi ma karan kansa ya yi kumfami kuma ya ce yana alfahari da jihar kebe kuma ya tabbatar duk abin da ake magana kan noma a jihar kebe bisa ga abin da ya gani ya san gaskiya ne to wannan karin ko za ku haɗa noman shinkafa da na alkama alkama ne tare ko dai a'a na alkama daban za ku yi na alkama daban za a yi shi da yake mutane mu ba su cika noman alkama sosai ba mm. kamar wanda ake shinkafa albasa da su watermelon eh da kinginsu so da masara ma da masara eh to duk ana noma ana ta mana kuma ana ta rani yanzu haka jiya part of fadamun da mun je duk yawancin fadaman noman masara suke yi kuma noman rani noman rani noman rani wanda kasan kana samun masara ga damana a abuja haka yanzu in ka je a wasu wurare mu haka zaka same ta a wuraren mu haka ita shinkafa ba sai dai a ce alhamdulillah jiya ko da muka je ma wata kasuwa ta shinkafa a garin surur jiya take ci ila an isko turela dauke da fadi rice dinga da aka cewa babu shi in Allah ya sayar da hajja madina ba sa kasa hamsin zuwa sittin wanda ke lodi fita zuwa wasu wurare yanki na jihar Kebbi a na jihar na kasa na ba baki ɗaya. Eh. To wato duk shekara kenan hmm. watannin shekara gaba ɗaya sha biyu nan za ku yi kuna noma? Wallahi haka ne. Ina tabbatar miki harkar noman shinkafa mu a jihar Kebbi kusan uku ake yi ga shekara. Akwai noman damana ɗin, akwai noman da ake cewa noman sahi, sannan akwai noman rani. Yanzu damana an ƙare damana aka sasafe yanzu haka wasu suna nan suna yankan shinkafa ta sahi suna yanka shinkafa ta sahi kuma suna sa turani ko da turani za ta kare damuna ta dawo sai ta to wayannan na'ura da aka ba manoma akwai waɗanda manoman ke cewa ba za su iya amfani da su ba domin suna amfani da ko man diesel ne ko man fetur ya za ku yi da wa'annan irin manoma? Gwamnatin jiha da ta tarayya ta yi wani tanadi ma musamman kamar wadda nake gaya muku dukkan mu mun san ita gwamnatin ta jiha da ta tarayya na a ƙarƙashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu. Akwai shirin da take da shi na harkar inganta noma. To mun yi ta mitin da shi ministan noma da shi gwamna wanda an yi tanadi kamar waɗanda ba su samu muka na sola ba ko na gas ba wanda za su yi amfani da fetur za a ɗauki wasu gidajen mai domin a tanadi mai kuma gwamnatin jiha ta alkawari za ta rage musu za ta biya musu wani percentage na mai domin su samu sauki su iya saye su ma domin su je su ci gaba da ban ruwan da injinimukan su na fetur to na sola kan ita dama da rana ake amfani da ita so ba a buƙatar wani abu fetur ko gas rana ne za a sa mm. sannan akwai na gas wanda ake yi wanda shi ma irin gas ɗin na dehuwa wanda kana iya abin da kake yi da fetur in kana kashe ma injinin fetur a dubu ɗari biyar to na gas sai dai ka kashe rabi so kuma bisa ga iyasin da muka yi idan ka kashe ma za ka yi noman rani ga fetur a halin yanzu za ka kashe dubu ɗari biyar ga hekta to amma yanzu bisa ga na'urorin da aka kawo na zamani wanda suka yi haɗi da sola da gas maimakon ka kashe dubu ɗari biyar in dai na sola ne to da an ɗauke ma kuɗin fetur ko gas in na gas ne kuma za ka kashe dubu ɗari biyu da hamsin kuma bisa ga tsarin da aka yi kowace hekta an ka gyara ta wadda ya kamata to abin da za a sama gare ta to sai dai a ce alhamdulillah. Yanzu kuma sai sashen kasuwa inda za mu liƙa kasuwar ɗan kure da ke jihar Sokoton Najeriya domin jin farashin kayayyakin masarufi a wannan makon. Sunana Awal mai mai kasuwar dan kure a gaskiya muna fama da matsaloli game da hauhawa farashin kayayyaki gaskiya duba da yanayin lokutan da mun kai to baya gaskiya da yanayin yanzu abin ba ɗaya na ba gaskiya mun dan samu sauye-sauye ƙarin kuɗi ma wanda koyo shi koyo shi ma abubuwan suna ƙari yanda ba musamman dalilin abubuwan ba kamar inda an kai to muna sayan man nan gaskiya 38 37 muna ganin abin ba tsare tsare ta ba to gaskiya yanzu duk abin ma baki wata guda da yan kwanaki yanzu kuma gaskiya gashi muna sai har 43 ma da 500 gaskiya abin sai da mu ce Allah ya sauwaka mana Allah shi mana maganin wanga abu satin da ya wuce gaskiya muna sai ne dubu arba'in da ɗai arba'in da ɗari biyar arba'in da ɗari bakwai mu muna mun ka sai shi arba'in da ɗai muna sai arba'in da ɗai da ɗari biyar to duba da yanzu kuma duk abin ma dai baki sati guda ko a ce kwana goma amma gaskiya yanzu gashi nan muna fuskanta har arba'in da uku da ɗari biyar ma. Assalamu alaikum Suna sunana Usman Ali wanda aka kai sani da shehu ne gini walan barin uku uku. to ai ga yanayi nan ka ga yanayin kasuwa yadda yake duk lokacin da an ka ce kasuwa gashi ana guguwa wurin sayan abu yana da bambanci da a ci ga kaya nan babu masaya ko ba haka ba kaga dole na su ne su kayan koda mun je mun so kayan da tsada saboda yanayin matsuwar da kai baka sai suwa ba dole ka rage kuɗi ko da haɗuwa ne da kai ka haɗu ka je neman wasu kana tunanin idan ka je neman wasu zaka samu sauki gaskiya an samu bambancin harashi daga satin da wuce zuwa wannan sati da ana sai da shantalin gwami naira dubu ɗari da goma ɗari da goma sha biyu tole ana sai da ɗari da talatin ɗari talatin da biyu yanzu allah ka mana sauki tali ana samu dubu ɗari dubu ɗari ba biyu dubu ɗari ba biyan ma so kaga an samu sauki toliya ana sai da can satin da wuce da talatin dari talatin. yau har dubu ɗari da ashirin ana samun tulun shinkafa a bisa ga haka kaga an fara samun sauki don farawa ta insha Allah sunana ibrahim dan alhaji to gaskiya farashi ga wara muka sayan kayaki yanzu ana saye buhun masara muna so shi naira dubu hamsin da biyu muna sai suwa in sun gato game da splan ɗin kayaki yamma a kawunan muna sisuwa naira dubu hamsin da biyar hamsin da shidda haka masara haka gero haka dawa inda an kai to nan da sati biyu muna sisuwa naira dubu sittin sittin da biyu sittin da uku amma yanzu ana samu naira dubu hamsin da takwas hamsin da bakwai hamsin da shidda da dawa da masara da gero wake to shi gaskiya mayana ana saye ne naira dubu tasa'in da bet dubu 96,094,093. sunana tahiru to hakikanin ne gaskiya da wancan sati da wanga sati ga canjin yanayi wala babu abin da canza har yanzu yadda muka sayan kaya sannan har yanzu haka suke sai dai muna tsammanin yadda muka gani yanzu yanayi na ta yi kila kayan su canza yadda muka gani yanzu. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku karashen tattaunawar yanzu a madadin shugaban kwamitin kula da harkokin noma a majalisar wakilan Najeriya Honorable Bello Kaoje da wakiliyar ma Abuja Madina Dauda da kuma Julie Leathers Gresham da taimaka ta mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. To wani haka yake a gaida Muhammad Hafiz Baballe. To kafin mu kai ga shirin mu musallama da shirin ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To Sarfilu a takaicen sojojin Isra'ila sun ba da rahoton zafafa fada a yankin Khan Yunis a zirin Gaza a yau talata yayin da majalisar kolin majalisar ɗinkin duniya take shirin kaɗa ƙuri'a a kan wani ƙudurin da Algeria ta gabatar na tsagaita buɗe wuta nan take inganta kai kayayyakin jin kai da ƙin amincewa da sauyawa 'yan Filistinu matsuguni da ƙarfin tsiya. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta ce amurka za ta yi amfani da ƙuri'arta don hana yin wannan sulhu da ta ce yana iya haifar da nakasu a ƙoƙarin yunkurin yin sulhun da ake yi wani mai magana da yawun shugaban rasha vladimir putin ya ce zargin da mai ɗakin shugaban adawar rasha alexei navalny ta yi cewa an kashe mijinta ne ba shi da tushe balle makama yulia navalny ta furta karara cewa vladimir ne ya kashe mijinta a wata sanarwa cikin bidiyo wanda ta kafa a yanar gizo a ranar litinin kwanaki bayan da navalny mai shekaru 47 ya mutu a inda ake tsare da shi inda yake zaman wakafi na shekaru 30 shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi maraba da tallafin sojin dala miliyan 683 daga sweden wanda ya zo a daidai lokacin da ukraine din ke ci gaba da neman taimakon kasashen duniya a mamayarta da rasha ta kaddamar zelensky ya ayyana tallafin sweden da mai mahimmanci ga jajircewa ga zaluncin rasha sannan babban sadaukarwa ga kare zaman lafiya da 'yancin turai zelensky ya wallafa a kafar sadarwa cewa makaman atilari makaman kare hare-haren sama rokoki jiragen yakin ruwa motocin yaƙi masu jure bama-bamai da sauran kayayyakin yaƙi suna daga cikin abubuwan da wato ƙasarsa ke matuƙar buƙata a filin daga ƙungiyoyin da ke tsaron bahar maliya sun ba da rahoton wani hari da aka kai wa jirgin ruwa na dakon kaya wani hari shine wato wannan harin shine na baya-bayan nan cikin jerin hare-haren da mayakan huti da ke yemen mai samun goyon bayan iran suka kai wanda ya dakatar da zirga-zirgar jiragen ruwa a yankin hukumar da ke kula da safarar kayayyakin da ake bi da su ta ruwa ta birtaniya ta ce harin jirgi mara matukin ya yi wa wani ma'aikacin jirgin ruwan rauni wato rahoton hukumar ya ce lamarin ya auku a tazarar kilomita 110 da kudancin jibuti ne sannan kuma ma'aikatan jirgin da ke kan hanyarsa zuwa madakatarsa na gaba suna cikin ƙoshin lafiya. To madalla masu sauraro da haka ne muka kashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za mu sake da da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shirye mu da suka gabata za a shafukan shafukanmu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafukanmu na sada zumunta. Yanzu kan amadadin Aisha Ma'azu da taimaka wajen kamu wannan shirin sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta a tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau Mr. Chang Ni Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa kada mu kashe rediyo domin shirin yau da gobe na nan tafi. Assalamu alaikum.